muna godiya ga Allah ta ala da ya kawo yau juma'a bakwai ga watan ramadan hijira ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu daya da dubu talatin da takwas wanda ya dai da uku ga watan shida miladiya biyu biyu ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da sha bakwai kama a wannan masallaci na kwangila masjidul zufur rahman tare da babban malamin mu shek lawal abubakar sha'ibu da kano tare da an ramansa abdurrashid suleiman jega inda muke tafsirin alkur'ani a wannan yammaci ana cikin sautar dukhan jiya an kwana aya ta bakwai yau za a tashi aya ta takwas insha Allah muna neman yan uwar Allah a kashe waya kuma a sassanin kamar yadda aka saba yanzu aron mu zai fara kafin insha Allah Allah samu dace aron bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na juma'a bakwai ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya a jiya yin ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul dukhan yau za mu tashi farkon aya ta takwas fadin Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa la ilaha illa Allah madaukakin sarki yace la ilaha illa huwa lalle babu abin bauta da gaskiya illa huwa sai shi ana nufin sai shi Allah a nan Allah maɗaukakin sarki bai ƙaddamar da sunansa ba kafin jumlatun nafi kafin korewa a wasu ayoyin da yawa a ƙur'ani kafin a ce la ilaha illahuwa sai an kawo ismul jalala an ce Allahu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ilahukum ilahun wa ilahukum ilahun wahid hmm. la yace Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allahu la ilaha illa huwa lahu al asma'u Allahu la cikin ayoyin Qur'ani wanda suka zo da jumlatun nafi kore wani abun bauta wanda ba Allah ba kafin su akan samu sunan Allah ya gabata to amma nan kawai sai Allah ya ce la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi Allah wasu malaman suka ce a nan din ma an samu sunan sai dai ba a cikin aya ɗaya ba a ayar da ta gabata shine rabbu samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinina la ilaha illa huwa ubangijin sammai ubangijin ƙasa ubangijin abin da ke tsakanin sama da ƙasa inda gaske shi kuke so ku bautawa la ilaha illa daman babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi yuhyi yana rayarwa wa yana kashewa ma'ana yana daga cikin ayyukan Allah subhanahu wata'ala rayawa yana daga cikin ayyukan Allah subhanahu wata'ala kashewa kamar yadda annabi Ibrahim ya gaya wa namaru a lokacin da suke tattaunawa lokacin da yake kokarin yayi da'awar cewa shi Allah ne sai annabi Ibrahim yake bayyanar masa da ayyukan Allah alam tara ila hajja ibrahim fi rabbih ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi shin baka da labarin wanda ya jayayya da annabi ibrahim game da sha'anin ubangijinsa idza qala ibrahim an atahu allahul mulk dan yana jin giyar mulki Allah ya bashi mulki Allah ya bashi mukami Allah ya bashi fada aji wannan ne ya dauke shi har yake ganin cewa shi ma ya isa shi ma yayi da'awar cewa shi Allah ne idza qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yace da shi rabbi alladhi yuhyi wa yumitu ni ubangiji na shine Allah wanda yake kashewa kuma yake rayawa kala sai shi ma yace ana uhyi wa umitu ni ma ina kashewa ina rayawa malamai suka ce wai dan ya buga misali sai ya tura gidan kurkuku sai aka kawo masa masu laifi mutum biyu ɗaya daga cikin masu laifin hukuncinsa shine za a kashe shi ɗaya daga cikin masu laifin hukuncinsa shine za a sake shi sai kawo wanda aka ce za a kashe sai ce kai tafi na kyale ka shi kuma wanda aka ce za a sake shi shi kuma sai ce a kashe shi wai wannan shine misali sai ce gashi shi ma na kashe kuma na raya to kaga wannan bankaura ce wannan rashin tunani ne amma da yawa daga cikin waɗanda ba su gane ba sai su ɗauka cewa eh ai haka ne ai yayi ya kashe kuma ya raya to da ka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya tabbatarwa da Allah wannan sifa wancan yayi ja in ja da shi game da ita sai ya tsallake daga kanta sai ya tafi ta gaba qala sai Ibrahim yace rabbi eh, inna fa inna ya ya'ti bi shamsi min al-mashriq بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين قال إبراهيم سأل النبي إبراهيم يتي فإن الله تو أي الله ya'ti bi shamsi min al-mashriqi shi yake taho da rana daga mahudarta kullun shi yake hudo da ita tunda kai ma kana ganin kai Allah ne to kai ma da kai mana haka ka taho da rana amma kar ka taho da taka ta gabas ka zo da taka ta yamma fati biha min al-maghribi ka zo da taka ranar ta yamma ta yadda za mu gane cewa ga ranar Allah ga kuma ranar ka kai ma wanda kake da awar kai ma Allah ne to anan ne Allah ya ce fa buhital ladhi kafar sai aka rufe bakin kafiri ya kasa magana domin ya san wannan bai isa ba ya ce zai gwada an kure ƙarya kusa ta karewa bodari kamar yadda ake cewa a can ya rudu wawaye amma anan kwa bai da damar ya rudu kowa da aka ubangiji subhanahu wataala ya ƙure shi yasa ya kasa magana kuma aka kai shi bango gazawarsa da kasawarsa ta bayyana a gaban idan mutane da aka dai Allah subhanahu wataala na daga cikin sifofinsa rayawa na daga cikin sifofinsa kashewa waɗannan sifat ne amma fi'iliya sifofi ne na Allah na aiki domin akwai asifat azzatiya sifofin Allah na zati akwai kuma asifat alfi'liya aliktiyariya sifofi na Allah na aiki kuma duk abin da aka ce maka kaza aikin Allah ne to ta hata mashi'atihi yana karkashin ganin damansa ne idan ya so yayi in ya so ba zai yi ba idan Allah ya ga dama sai ya kashe kisa yana daga cikin ayyukansa idan Allah ya so ya raya sai ya raya rayawa tana daga cikin ayyukansa amma da kashewar da rayawa duk ba tilas bane ga Allah domin duk wani aiki da yake Allah ke yi to ganin dama ke sawa yayi subhanahu wata'ala to da haka fa inna Allah ya'ti bi inna Allah yuhyi wa yumitu la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum shine dai ubangijin ku wa rabbu abaikum al-awwalin kuma shine ubangijin iyayenku na farko daidai da allazi khalaqakum ladina min qablikum la'allakum tattaqun wanda ya halice ku ya halici waɗanda suke gabaninku shi ya cancanta ku bautawa kuma shi ya cancanta iyayenku da kakanninku su yi masa bauta domin shi ya halice ku shi ne ku kuma shi ke gudanar da ku kamar yadda mun faɗa kalmar rabbu ma'anarta shine alkhaliqu almaliku almutasarrifu wanda ya halitta yake mallakar halitta kuma shi ke gudanar da dukkan abin da ke faruwa a cikin halitta wannan shine ma'anar rabbu to da haka Allah shine rabbuna wa rabbu abaina rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin rabbukum wa rabbu abaikum al-aqdamin sai Allah ya ce bal hum fi shakkin yal'abun فارتقب يوم تأتي Allah ya ce balbari dai hum su kafirai fi shakkin suna cikin kokwanto game da cewa Allah shine ubangijinsu kuma shine ubangijin iyayensu ba su yadda da haka ba Kun fi shakkin su suna cikin kokonto kan cewa la ilaha illa huwa Allah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi kadai suna cikin kokonto kan cewa Allah yuhyi wa yumitu ke kashewa shi ke rayawa domin da yawa daga cikin kafirai ba su yarda da cewa Allah shi ke kashewa ba kuma shi ke rayawa ba ga misali na murud wanda ya zamani da annabi Ibrahim an ce fa inna allaha inna allaha yuhyi wa yumitu shi ma yace ana uhyi wa umi kaga bai yadda da cewa Allah shi kadai ke kashewa shi kadai ke rayawa ba haka nan akwai da yawa daga cikin kafirai ba su yarda da cewa Allah shi kadai cancanta a bauta masa ba innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun Allah ya ce innahum domin su kafirai kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illa in an ce da su babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai yastakbiruna sai suke sai girman kai ba su yadda ba har ma sukan ce a ja'ala al-alihata sukan ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu Muhammadu zai dunkule ababen bauta gaba ɗaya ya mai da su ɗaya inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki ne su basu yadda ba da kalmar balhum fi shak hakika su suna cikin kokonto kokonton yana komawa ne zuwa ga abin da aya ta baya ta ambata wanda aya ta baya ta ambaci abu guda uku ne ta faɗi la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ta faɗi yuhyi wa yumitu yana kashewa yana rayawa ta faɗi rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalina kuma ubangijin ku ubangijin iyayenku na farko to duk wannan kafirai akwai waɗanda ba su yadda da waɗannan abubuwan ba wasu sun yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke kashewa shi ke rayawa amma ba su yadda shi kaɗai cancanta a bauta masa ba wasu sun yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halicce su ya halicci iyayensu da suka gabace su amma tare da haka ba su yarda cewa shi kadai za a bautawa ba da haka wannan shine abin da aya take nufi balhum fi shakkin bari dai su kafirai fi shakkin suna cikin kokonto dangane da duk abinda aya ta ambata a baya mali yace min albaqi hakanan suna cikin kokonto ga buran tashin batun tashin alkiyama ba su yarda da cewa alkiyama za ta tashi ba suna ganin cewa tatsuniya ce kadai magana tashin alkiyama ba gaskiya bane ba shine Allah ya ce bal kadzabu bis sa'a bal kadzabu bis sa'a wa a'tadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabb عالم الغيب زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك Allah ya ce bal kazzabu bi sa'a hakika sun karyata batun tashin alkiyama ba su yadda akwai shi ba kaga shine balhum fi shak suna cikin kokonto a wata ayar Allah madaukakin sarki yace za'amal ladina kafaru allan yub'asu kafirai suna riya ba za a tashe su ba qul bala wa rabbi latub'athunna qul kace da su bala ba haka bane wa rabbi na rantsi da ubangiji na sunna sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum kuma za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a rayuwarku ta duniya an gane ko wa zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah a wata ayar Allah ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a kafirai sun ce alkiyama ba za ta zo ba qul ka ce da su bala ba haka bane wa rabbi la ta'tiyannakum na rantse da ubangiji na alkiyama sai ta zo muku alimil gaibi domin shi ubangijin na shine masanin gaibu la ya'zubu anhum mithqalu dharratin ba wani abu da yake subuce masa na ilimi daidai da kwayar komayya a wata ayar cikin suratu yunus Allah ya ce wa yastanbi'unaka a haqqun huwa suna tambayar kawai shin ko batun tashin alkiyama gaskiya ne wal ka ce da su i wa rabbi i na rantse da ubangiji na an gane ko innahu la haqu batun alkiyama gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizina kuma ku ba ku isa ku gagara Allah ba subhanahu wa ta'ala da haka mala yake cewa bal hum fi shakkin min al bari dai su suna kokonto game da duk abin da aka gaya musu har ma daga ciki batun tashin alkiyama yal abun wannan yasa suke yin wasa suke wargi suke bata lokacin su cikin yin abubuwan da ba su da amfani istihza'an bika ya Muhammad suna yin haka ne dan su maka izgili ya kai wannan fiyayyen annabawa sai Allah ya ce fartaqib yi ko yi jira ai intazir lahum saurare su yawma ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin akwai ranar da sama za ta zo bi dukhanin da hayaki mubinin wanda yake a bayyane wanda wannan hayaki zuwansa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama da haka tunda sun ce alkiyama ba za ta zo ba ka jira su ai akwai alama da zarar alamar ta zo za su yadda cewa lalle alkiyamar da gaske ne za ta zo domin ga alamominta sun fara bayyana mala cewa ai qahadun tajdubul arda tujdibul ardu wa tashtaddu bihimul ju'u abin nufi za a yi wani fari wanda ƙasa za ta bushe ruwan cikinta ya tsotse yunwa ta ƙure su ta kai su makura saboda ruwan sama bai sauka ba ballantana a samu abinci ila an yara nasu sama a ka hay'atin dukhani har ta kai saboda tsabar bushewar sama da tsotsewar ruwa da kamfa mutane su rinka kallon sama ka hay'atin dukhani ta nemi su kamar duhu duhu ya nemi su gizo baina sama iwal ardi tsakanin sama da ƙasa kalmar ad a nan. waɗansu malamai sun fassara shi da cewa shine farin da aka yi wa mutanen makka lokacin da mutanen makka suka ƙaryata annabi suka kai shi makura ta fuskar karyatawa da cutarwa sai musu mummunan addu'a sai ce Allahumma ij'alha lahum siniyaka sini yusuf Allah ka sanya musu waɗannan shekaru da suke tinkara a nan gaba su zama shekaru irin shekarun da aka yi a zamanin annabi yusuf shekarun fari kada a samu ruwan sama kada amfanin gona ya yawaita Allah ka sa su cikin yunwa ka matsa su ka takura su azza Allah ya musu wannan mummuna addu'a sakamakon wannan mummunan addu'a ne sama ta kirwa ƙasa duk inda yake da ruwa ruwan ya tsotse ya bushe sai da ta kai saboda yunwar da ta ishi mutane idan mutum ya daga sa ya kalli sama sai ya rinka ganin kamar hayaki domin idan yunwa ta ci mutum ta ci mutum sa ba zai rinka nuna masa daidai ba a madadin ka ga mutum ɗaya sai ka rinka ganin sa bibbiyu to wannan shi ya faru gare su to sai waɗansu malamai suka ce wannan addu'a ce da annabi yi wa mutanen maka kuma ta kama su kuma wannan addu'ar da ya musu ta kama su ita kanta alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama domin in ba annabi ba ba wanda zai wa duniya irin wannan addu'ar Allah ya amsa to kwatin da yayi addu'a Allah ya amsa ya nuna shi annabi ne to in ku shi annabi ne duk abin da ya faɗa zai faru gaskiya ne sai ya faru ga ma alama Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan kuma ya ce wannan abin ya riga ya faru ya wuce tun a zamanin annabi aka yi shi daga baya kamar yadda aya za ta nuna sun zo sun yi wa annabi magiya ka roƙa mana Allah ya yayi mana wannan bala'i kuma ƙarshe Allah ya amsa bala'in ya yayi an gane ko to amma akwai daga cikin malamai da suke ganin cewa wannan hayakin Allah ya sifanta shi da cewa dukhanun mubin hayaki ne mabayyani ma'ana idan ya zo kowa sai ya gan shi kuma ba hayaki ba ne na gizo ba wai ganin ido ne kamar hayaki ba a'a hayaki ne zahiri na gaske domin idan mun fassara da waccan fassara ta farko ba hayaki ba ne na gaske yunwa ce da wahala ta sa suke ganin kamar sama tana hayaki amma ba hayakin take ba to amma aya kuma abin da ta ce hayaki ne a bayyane dukhanin mubinin hayaki a bayyane ba wai idan ka ya rinka gane maka kamar hayaki ba alhalin ba hayakin ne. a'a hayakin ne to da haka sai wasu malamai suka ce hayakin da aya take nufi ba hayaki ne na gizo ba hayaki ne wanda iya mutanen maka ya shafa hayaki ne da zai shafi ko ina da ko ina kowa sai ya gan shi wanda wannan kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa za su bayyana bari mu karanta kaɗan daga cikin maganganun malaman tafsiri game da wannan magana Alimam ibn kasir yake cewa an masruqin kal an rawaito daga masuruk ibn ajda'a Allah ya kara masa yadda Da kalnal masjida wata rana mun shiga masallaci ya'ani masjidal kufa yana nufin masallacin kufa ta ƙasar iraki inda abuwa da a wajen wata kofa da ake kira da kofar kinda kinda gate fa idza rajulun yaqusu ala ashabihi masruq yace sai muka tadda wani mutum a cikin masallaci daga gefe ga almajiransa sun kewaye shi yana ba su labari yana fassara musu faɗin yau ta'ati a sama'u bi dukhanin mubin tana musu ranar da sama za ta zo da hayaki mabayyani sai ce ta ma zalika dukhan a taduruna ma zalika dukhan shin ko kun san me ake nufi da wannan hayaki cikin aya sai ce zalika dukhanun ya'ti yawmal qiyamati wannan wani hayaki ne da zai zo a ranar tashin alkiyama fa ya'khudhu bi asma'il munafiqina idan yazo in ya shiga kunnuwan munafikai sai ya toshe sai su daina ji wa absarahum kuma idan suka ya shiga idan dinan su nan ma sai ya rufe sai su daina gani amma wa ya'khudhu almu'minina minhu shubuhu dhukami amma su ka mu'minai in suka shaƙe shi ya shiga ta kunnuwan su sai dai kawai wani dan abu ya kama su kamar mura amma ba zai hana su ji ba ba zai hana su gani ba kala masruku yace da muka ji wannan mutumin yana bada wannan labari a masallacin kufa na cewa wannan dukan hayakin a ranar alkiyama za a yi shi da muka dawo gida fa ataina ibn mas'ud sai muka zo wajen abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fa zakarna lahu zalika sai muka bashi wancan labari na abin da muka ji wani yana faɗa a masallacin Kufa cewa dukhanun mubin hayaki ne da za a yi a ranar tashin alkiyama zai rufe idandunan kafirai zai rufe kunnuwansu amma muminai kuwa sai dai kawai su ɗan yi mura su ɗan tari da atishawa shikenan sai ya wuce to lokacin da suke gaya wa Abdullahi dan Mas'ud wannan labari wa kana mutaji'an yana kishingide a kwance fa fazi'a fa qa'ada sai ya firgita ya maza ya tashi ya zauna wa kala sai ya ce inna allaha azza wa jalla kala li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ku sani Allah mai girma da buwaya ya ce da annabin ku amincin Allah ya kara tabbata a gare shi qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min almutakallifina qul ka ce da su ma as'alukum alaihi min ajr duk abin da nake isar muku da shi na sako ba neman lada nake a wajen ku ba ba so nake ku biya ni ba haka Allah ya ce da annabi sannan wa ma ana minal mutakallifina ni bana kirkiro abu in fada ba tare da ina da hujja ko dalili ba abin da yasa Abdullahi dan masuri ya faɗi wannan aya kamar yana yana habaici ga wancan mutumin da aka ji yana cewa hayakin shine wanda za a yi a ranar tashin alkiyama akan cewa kamar ya faɗi abin da ba daidai ba domin shi a fahimtar Abdullahi dan Mas'ud hakan ba daidai bane wannan hayaki da aya take faɗa shine wancan abu da muka faɗa a farko na yunwa da aka yi a makka ta rufe idan dinan mutane har ta kai suna yi wa sama kallon hayaki amma ba wai hayaki bane na zahiri an gane ko sai abdullahi dan mas'ud ya ci gaba da cewa inna min ilmi ay yaqula ar-rajul lima la ya'lamu Allahu a'lam yana daga cikin ilimi in an tambaye ka abin da baka sani ba kawai ka ce Allah shine masani sai ya ce sa uhaddithukum an zalim ni ko zan ba ku labari game da wannan hayaki da aya take nufi fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin sai yace inna quraishan haqiqa quraishawa lamma abta'at anil islam yayin da suka noke suka ki karban musulunci wasta'sad ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da alaihim bisinina kasini yusuf sai manzo Allah ya musu mummunan addu'a Allah ya jarabce su da shekaru irin na fari irin wanda aka jarabci mutanen zamanin annabi yusuf fa min aljahdi wal-ju'i wanda hakan yasa tsananin fari ya same su da kuma tsananin yunwa hatta akalul izama wal maita har sai da take mutanen makka suna cin kashi sannan kuma suna cin mushi ila wani ya tambaya ce ya ake cin kashi ana cin kashi wani malami na ya taba bani labari lokacin da aka yi yunwa wata yunwa wai a zamanin sandauna. lokacin yana kasar Kamaru yana karatun allo Ya ce a lokacin sai da ta kai mutane suna cin ƙwarya ƙwarya dai da ka sani za a je a ɓaɓɓalla ta a kai ta injin nika ya nika ta ta zama kamar garin tuwo a yi tuwon ƙwarya to mutanen maka da yunwa ta yunwa da bala'i ya bala'i sai da suka rinka ɗiban kashi suna daka shi yana zama gari suna tuwo da shi shine manzo Abdullahi dan Mas'ud ce hatta akalu al-izama wal maita har sai da ta kai suna cin ƙashi sannan kuma suna cin mushe waja'alu yarfa'una absarahum ila sama har ta kai suna daga idan su su kalli sama fala rauna illa dukhan ba sa iya hango sama yadda take kawai sai dai su rinka ganin ta ne musu gizo kamar wani hayaki hayaki to kaga ba hayakin bane asali yunwa ce ta sa suke ganin kamar me hayaki hayaki kamar yadda in yunwa ta ci mutum baya gani daidai to da haka Abdullahi dan Mas'ud yakan fassara wannan aya da cewa shine wannan yunwa da aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon mummunan addu'a da yawa quraishawa wa fi riwaya a wata riwaya Faja'alar ar-rajulu yanzuru ila as-sama'i sai kaga mutum ya ɗaga kai yana kallon sama Fayara ma ma bainahu huwa bainaha ka haka ad-dukhani min al-jahad sai ya rinka ganin kamar tsakaninsa da sama ga wani hayaki ya turnike saboda tsananin fari da yunwa da wahala to da haka shine Allah ya ce fartakim jirasu kafin abin ya faru yawma ta'ati sama'u bidukanin mubin za su dandana kuda su akwai ranar da sama za ta rinka nuna musu kamar tana hayaki abin nufi in sun shiga wahala idan sun dandana kuda su yaghshan nas hayakin ya rinka lullube mutane hadha azabun alim lalle wannan azaba ce mai radadi Abdullahi dan masu ya ce fa utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qila lahu hakan yasa mutane suka rinka zuwa wajen Annabi suna kawo kuka suna ce da shi ya rasulallahi istasqillaha li mudar ya ma'aikin Allah ka roƙa wa kabilan mudar Allah ya shayar da su ruwa fa innaha qad halakat domin kiris rage fasa halaka fastasqa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahum fasuqu sai manzo Allah kuma ya musu addu'a Allah ya shayar da su ruwa sai aka shayar da su ruwa ibn mas'ud ce fa nazalat nan take sai ga aya ta sauka in na inna kashiful azaba qalilan innakum ido. Allah ce lallai za mu yaye wannan azabar amma kalilan na dan wani lokaci domin me kum aiduna mun san ku za ku koma gidan jiya ko mun ya dauke azabar ba za ku yi imani ba an gane ko to kaga wannan ya nuna cewa kenan a tafsirin ayar malamai suna maganganu guda biyu waccan magana ta farko da kuma wannan magana ta ibnu mas'ud shi wancan mutumin da aka ce ya faɗi wancan magana mutum ne kawai aka ce an ganshi a masallacin kufa ba faɗi matsayinsa ba sahabi ne ko tabi'i ne ruwaya bata nuna ba amma shi abdullahi dan mas'ud kai tsaye sahabi ne to inda a ce a iya nan ne kadai da sai mu rinjayar da ruwayar abdullahi dan mas'ud akan ruwayar wancan domin shi waccan ruwaya akwai jahala a cikin ta an ce wani mutum ba a faɗi waye ba amma abdullahi dan mas'ud an san wane ne kuma an san matsayinsa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman game da sha'anin alqur'ani dan manzo Allah yace man sarrahu ay yaqra alqur'ana gaddan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd duk wanda yake so ya karanta Qur'ani lallai yadda yake kamar yadda aka saukar da shi to ya kwaikwayi karatun Abdullahi dan Mas'ud domin Abdullahi dan Mas'ud alaramma ne yana daga cikin mahaddatan Qur'ani a zamanin Annabi kuma yana da dadin sauti malamai suka ce yana ta kalidin hatta muryar manzo Allah yake kwaikwayo in zai karatu wanda shi kuma manzo Allah yana kwaikwayon muryar Jibrilu ne shi kuma Jibrilu yana kwaikwayon Allah ne shi yasa manzo Allah ya kalle ibn Mas'ud ya masa wannan shaida ce duk wanda yake so ya karanta Qur'ani yadda aka saukar da shi ya kwaikwayi wannan bawan Allah manzo Allah da kansa yakan zauna da Abdullahi dan Mas'ud ya ce da shi zo ka karanta min Qur'ani Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzir ya zan karanta ma alhalin kai aka saukarwa sai annabi ya ce da shi inni uridu an asma'a min ghayri ni ina so in ji daga wani na kuma ya zabi kai ka zama kai ne wannan wani har wata rana yana karantawa annabi suratul nisa'i Ya zo faɗin, Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin fa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala yace lokacin da nake karantawa annabi qur'ani da nazo kan wannan ayar sai na ji yana duka na yana hasbak hasbak hasbak ko hasbuk hasbuk hasbuk ko kafaka kafaka kafaka ya isa ya isa ya isa yace ko da na daga ido na kalli manzo Allah sai naga yana hawaye to da Abdullahi dan Mas'ud yana da daraja ta musamman a fagen alqur'ani shi yasa ba zai yi baka ce zaka gwada shi da wani wanda bai kai shi ba to inda a ce waccan ruwayar ita ce kadai madogara kan cewa dukhanun mubin da ake nufi wani hayaki ne da za a tashin alkiyama to da maganar Abdullahi dan Mas'ud ta rusa ta saboda dalilai da muka ambata waccan ruwayar akwai jahala shi wanda yake faɗa ba a faɗi wane ne shi ba sannan kuma ko ma wane ne shi inda an san shi ba kowane sahabi kake gwada shi da ibnu mas'ud a fagen qur'ani ba to amma malamai suka ce a'a ba waccan ruwaya ce kawai madogara ba kan cewa abinda ake nufi da hayaki wani hayaki ne da za a yi a ranar tashin alkiyama ba wai yunwar da mutanen maka suka yi ba kamar yadda ibnu mas'ud ya faɗa cikin dalilan da malamai suka dogara da su akwai hadisin abi shuraiha huzaifa ibn usaid al-ghifari Allah ya kara masa yadda ibn kasir yake cewa qala shi abu shuraiha huzaifa ibn usaid al-ghifari Allah ya kara masa yadda yace asharafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gurfa, wata rana sahabbai suna zaune a wani daki a ƙasa shi kuma annabi yana wani ɗaki a sama Mana bene ne sama da ƙasa su sahabbai suna ƙasa annabi yana sama suna cikin hirarsu suna tattaunawa sai annabi ya leƙo daga sama ya ce wa nahnu natazakaru sa'a lokacin muna hira akan tashin alkiyama fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jiyo mu daga wancan ɗakin sai ya leko sai ya ce da mu la taqumu sa'atu hatta rau ashara ayatin ku kwantar da hankalinku alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga waɗansu ayoyi guda goma manya-manya kowa sai ya gansu na farko sai ce duluqi shamsi min ha, hudowar rana daga mafadarta an gane ko wannan yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama kuma in sun bayyana kowa sai ya gansu a duniya ba wai wasu su gani wasu ba su gani ba abu na biyu sai ce wadduhan da kuma hayaki shi ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama in ya bayyana kowa sai ya gan ba wai wasu su gani wasu ba su gani ba to kaga wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim ya tabbatar da cewa cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda kowa zai gansu akwai ne addukhan dukhan dukhan to kaga kenan ya nuna cewa wannan dukhan din ba shine dukhan din da ibnu mas'ud yake magana akai ba wanda kuma wasu malamai sun ce shine wanda aya take nufi da haka kenan ibnu mas'ud ya fassara ayar da wani abu wanda ya faru sannan kuma wasu daga cikin malamai sun fassara ayar da wani abu wanda shi ma ya faru kuma kowannen su yana da hujja yana da madogara kenan a ilimin tafsiri ya nuna ayar tana daukar sama da fuska ɗaya ta tafsiri kuma kowace fuskar daga cikin fuskoki daidai ne in ka fassara dukhanun mubin anan da shine fari da aka yi a makka yayi in ka fassara dukhanun mubin da cewa shine hayaki da za a yi a gaba a lokacin tashin alkiyama shi ma yayi to amma wanne yafi sau da dama idan abubuwa guda biyu suka haɗu akan rinjayar a ce wannan yayi amma wancan kuma me yafi to sai wasu malamai suka ce lallai wannan nabiyin yafi sama da na farkon domin idan muka kalli abin da aya ta faɗa duhan ta kira shi da hayaki arwayar abdullahi dan mas'ud abu ne mai kama da hayaƙi ba hayaƙi ba ne an gane ko ido ne yake nuna kamar hayakin ne amma alhalin ba hayaƙin ba ne to sannan aya ta ce da shi mubinin hayakin a bayyane to in ku a bayyane yake kowa zai gani amma a ruwayar Abdullahi dan Mas'ud iya mutanen maka suka gani kaga gairu mubin kenan ba a bayyane yake ba domin inda a bayyane yake ba zai zama wasu sun ganshi wasu ba su ganshi ba zai zama kowa da kowa ne ya ganshi to da haka shi yasa ibnu kasir bayan ya tattaro maganganun malamai gabaki daya a ƙarshe sai yake cewa mu dauka cewa dai kowanne daga cikin tafsiran nan yana da madogara kuma kowanne zai faru kuma kowannensu zai iya shiga karkashin fassara ayar amma wanne zai fi shiga shine wannan nabiyin an gane ko ubangiji yace fartakib in basu yadda da alkiyama za ta zo ba jira kamar yadda su ma suna jira yawma ta'ati sama'u bi dukhanin mubin a ranar da sama za ta zo da hayaki wanda yake mabayyani yaghshan nas zai baibaye mutane baki daya muminan su da kafiran su in muminai ne sai in ya shiga hancin su ya zame musu kamar mura in kafirai ne da munafukai da ya shiga kunnansu da idan su sai su makance su kurunce sai su daina ji domin a filin tashin alkiyama munafukai da kafirai za su yi makanta na dan wani lokaci za su yi kurumta na dan wani lokaci kamar yadda Allah ya ce wa man a'rada an zikri wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan hmm. wa yawmal qiyamah Allah ya ce wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bujure wa ambatona shine Qur'ani yaki yin imani da shi yaki yadda da shi yaki aiki da abin da ya kunsa fa inna lahu ma'ishatan danka za mu sa shi cikin rayuwar wahala a duniya yayi ta wahala yayi ta shan wahala yayi ta garari yayi ta gararan ba fa inna lahu ma'ishatan danka sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati ma kuma a lahira mu tashe shi makaho to ta yaya makanta za ta same su a lahira shine in sun shaki wannan hayakin ya shiga idan su shikenan sai ya makantar da su sai ya kurumtar da su a nan aya cikin suratu taha ta yi maganar makanta ba ta yi magana akan kurumta ba amma a cikin suratul isra hadda kurumta ubangiji ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan Allah ce wa nahshuruhum za mu tashe su su kafirai da munafikai yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama ala wujuhihim akan fuskokin su umyan makafi bukman bebaye summan kurame mawahum jahannam makomar su ita ce wata jahannama kullama khabat duk lokacin da ta yi ƙasa ƙasa kamar za ta mutu zidnahum sa'iran sai mu ƙara kunna musu ita to daka ya zai yi su zama kurame su zama bebaye su zama makafi shine ta hanyar wannan hayakin ya shiga hancin su bisa ga tafsiri na biyu daka Allah subhanahu wataala yake cewa fartaki yawma ta'ti samau bi dukani mubin ya gashan nas hadha azabun alim Ya gashan nasa hayakin zai lullube mutane a fidin tashin alkiyama malai yace fa yaquluna sai ka ji kafirai da munafikai suna cewa hadha azabun alim kai lalle wannan azaba ce mai radadi domin ko shakka babu zai musu azaba zai cutar da su kwarai da gaske to wannan sai ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana da nau'i nau'i na azaba iri daban-daban ba sai wuta ba kadai duk da cewa hayaki wani bangare ne na wuta amma dai hayaki shi ma zaman kansa yake yi da haka hayaki yana daga cikin nau'ukan azabar da za wa 'yan wuta bayan ita kanta wutar hayaki ya shiga ta ido ya makantar da ido ya shiga ta kunne ya kurumtar da kunne sannan kuma ya bebantar da mutum Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai Allah ya ce mai ربنا ربنا ji mutane suna cewa rabbana ya mu ikshif annal azaba ka yaye mana wannan azaba ma'ana lokacin da hayakin zai sauka haka zaka ji mutane suna faɗa idan mun ɗauka a tafsirin abdullahi dan mas'ud ma'ana lokacin da aka yi tsananin farin da yunwar a makka sai da ta kai su da kansu sun dawo suna roƙon allah ya yaye musu azaba tai azaba alhalin a da ba su yarda cewa akwai allah ba ba su yi imani da shi ba amma da wuya ta wuya kuma sai suka koma zuwa gare shi domin dama wannan shine ɗabi'ar kafirai in ana zaman lafiya ba sa yarda da allah in an ce su bauta masa sai su ki in an ce shi kaɗai ne sai su musu amma idan wahala ta yi wahala kuma sai su koma zuwa gare shi da haka har sai da ta kai su da kansu suna cewa rabbana ya ubangijinmu ikshif annal azaba ka yayi mana wannan azaba inna mu'minuna lalle mu za zamu imani ai nabiyyak za mu gaskata annabinka in ka yayi mana ma'ana suka yi irin abin da mutanen annabi Musa suka yi lokacin da Allah madaukakin sarki ya kyale su suna cin karansu ba babbaka sai suka ki imani da annabi Musa amma da Allah ya dirkake su da azaba suka sha wahala sai kuma suka dawo suna neman su yi agreement da annabi Musa idan Allah ya yayi mana wannan azabar za mu imani da kai da haka Allah madaukakin sarki ce suka ce da ya Musa la in kashaf yake cewa la in kashafta annar rijza Musa in dai ka yayi mana wannan bala'i da ya addabe mu na jarada da alqummala da addafadi'a da addama ayatin mufassalat to la in kashafta annar rijza in ka yayi mana wannan musiba da bala'i lanu'minanna laka zamu imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'ila kuma zamu kyale banu isra'ilawa su tafi duk inda suka ke so ku tafi tare dan ku je ku bautawa Allah amma falamma kashafna anhum ar-rijz falamma kashafna anhum ar-rijz ila ajalin balighu idahum yanqudun Allah yake falamma kashafna anhum ar-rijz yayin da muka yaye musu wannan musiba da bala'i da ya addabe su idahum yankutuna sai kuma suka warware alƙawari suka kisi imani suka kisi su bauta wa Allah suka ki su kyale banu Isra'ilawa su samu damar bautar Allah to wannan shine irin abin da mutanen Makka suka yi suka ce rabba kshif anna al'azaba inna mu'minun ya ubangiji ka yayi mana wannan azaba in ka yayi mana mu za mu imani mala yace haza min al-ikhbari bil ghaibi wannan abu yana daga cikin bada labari na gaibu wa qad hasala kuma tabbas abin ya auku فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه wannan yasa manzo Allah ya ta roƙon ubangiji wa yaqulu yana cewa Allahumma a inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusuf ya Allah ka taimake ni akan waɗannan azzaliman mutane da shekaru guda bakwai na fari irin yadda ka taimaki annabi yusuf da shekaru guda bakwai na fari akan mutanansa malai ce fa amsaka Allahul matara wannan yasa Allah ya rike ruwan sama an makka gaburan makka sab'a sinina tsawon shekara bakwai wa asaba quraishan jahadun ishtadda bihim wanda fari ya samu quraishawa da ya kai makura faja abu sufyan ila annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon haka ne sarkin maka na wannan lokaci wanda shine abu sufyan sakar har ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai musulunta ba fa kala yace ya muhammad ya muhammad ji ituka na zo maka ne ji ita ji'ita ta'muru bi silatir rahimi ka zo mana kana umarni da asa da zumunci wa inna qaumaka qad halaku to kuma ga ka sun halaka fad'u Allah ta'ala an yakshifa minhum roƙan musu Allah mane yayi musu mana ya dawo kuma yana magiya yana roƙo domin suna ganin cewa mummunan addu'a ga dan uwa ta ci karo da sada zumunci sai suka fake da cewa to ai shi annabi ya zo yana cewa zai sada zumunci to ko bai kamata bai wa ƴan uwansa mummunan addu'a tare da cewa ƴan uwan azzalumai ne kuma su suka aikata abin da ya cancanta ai musu haka da ka fada'a lahum sai annabi ya musu addu'a bil matsari cewa Allah ya ba su ruwa fa nazala sai ruwan sama ya sauka wastamarra alaihim sab'ata ayyamin sai da aka yi ruwa a makka tsawon kwana bakwai ba a yanke ba hatta tabarraru min kasratihi har sai da yawan ruwan saman kuma ya zo ya fara cutar da su sai فجاءه أبو سفيان سي أبو سفيان يساك داوى أيضا كرو نبيه وطلب منه أن يدعو yi addu'a bai الدعاء cewa allah ya ɗauke ruwan. fada'a kuma nan ma Allah annabi ya addu'a fartafa ruwan ya dauke qala Allah ta'ala shine Allah yace anna lahu anna lahu dhikra wa qad anna lahum dhikra mai tunatarwar za ta amfana musu an gane ko domin kalmar anna lahum dhikra bi ma'ana tunatarwar ba za ta yi musu amfani ba domin me waqad ja'ahum rasulun mubin alhalin manzo mai dauke da bayanin gaskiya ya zo musu tunatarwa anan kawai shine su sallama su imani da shi in ku ga annabi ya zo baka yi imani da shi ba ta wace tunatarwa za a yi maka in ma an yi maka wani amfani za ta yi maka a gane ko da haka shine ma'anar anna lahum dhikra mai tunatarwa za ta amfana musu inda wuku ila azabi bayan azaba ta sauka ai la yanfa'uhumul imanu indahu abin nufi idan mutum aka ce imani ya yaki sai da azaba ta sauka to ko ya yi imani a wannan lokacin imanin bai da amfani wa qad ja'ahum rasulun mubin kuma alhalin tintini manzo mubinun mai bayani ja'ahum ya zo musu bayyinun risalati wanda ya zo da manzanci wanda yake a bayyane sai Allah ya ce mai ثم Kuma sannan bayan haka tawallau suka juya baya anhu gaburan shi annabin suka ƙi yin imani da shi tare da cewa ya zo ya yi musu bayani dalla dalla inni rasulun bayna yadai inni rasulun ilaikum bayna yadai azabin shadid ni manzo ne zuwa gare ku tun gabanin azaba mai radadi ta sauka gare ku ya gaya musu haka amma tare da haka ba su yi imani ba da aka summa daga baya kuma tawallau anhu suka kauda kai gaburansa suka juya masa baya wa qalu kuma suka koma suna cewa muallamun wannan annabi ko wannan mutum muallamun wani mutum ke sanar da shi ba Allah ba an gane ko Mana abin da yake faɗa na wahayi ba Allah ne ya masa ba a'a waɗansu ne suke koya masa shi kuma yake zuwa yake gaya mana suka tuhumce shi da cewa ɗan adam ke koya masa inna ma yu'allimuhu bashar mutane ke sanar da shi shi ma kuma ya zo ya sanar da mu da aka ƙarya yake ba dan aikin Allah bane suka ce kai majnun kai ma mahaukaci ne ba wai kintsatsi mai hankali bane ballanta namu saurare shi mala yace bi fathi lami an karanta muallamun da yiwa lamun fata abin nufi ayyu allimuhu ghayruhu wani ke sanar da shi alquran alqurani وهو المفعول allama علم على وزن قدم ذاك في zama مفعول ne na fi'ilin allama sai ya zama muallamun kenan ismul fa'ili din sai ya zama muallimun kenan kamar yadda akan ce qaddama yuqaddimu muqaddamun muqaddimun da ka suka ce muallamun majnun bale ce majnunun fa fi kalamihim tanaqudun da suka ce muallamun kuma suka ce majnunun ai sun yi tufka da warwara a cikin maganar su ya za a yi ɗalibi ya zama mahaukaci mahaukaci yakan iya koya ilimi baya yiwa a lokaci guda ka ce muallamun kuma a lokaci guda ka ce me majnunun kuma duk akan mutum ɗaya ai ba zai yiwu ba ai duk wanda yake ɗalibi to abin da ya dace da shi shine hankali domin da hankali ake koyan ilimi duk wanda ya zama mahaukaci to ba zai yi ya zama ɗalibi ba domin ba yadda za a yi mahaukaci ya zauna a aji ko ya zauna a gaban malami har a koya masa karatu ina hankalin koya. to shi yasa waɗansu malamai suka ce anan kafirai bakin su bai zo ɗaya ba game da zagin annabi shi yasa Allah subhanahu wataala a ayoyi da yawa yake cewa sun بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا في عزة وشقاق Allah ya ce bal bari dai allazina kafaru kafirai fi izzatin suna cikin girman kai na an ce su imani sun ki su kuma washi kakin sun rarrabu wayancan sun ce da annabi mahaukaci wasu kuma sun ce da annabi koya masa ake yi waɗansu malaman ba su ɗauka cewa kalmar mu'allamin majnun nau'i ɗaya na kafirai suka faɗa ba a wasu ne sun ce mu Allah wasu kuma sun ce me majnun domin ba zai yiwu ba a ce a lokaci ɗaya ka ce mu mu'allamun kuma ka dawo ka ce majnun kenan ka tufka ka warware da haka waɗansu malamai suka ce kalmomin kafirai sun sha bamban game da sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu su ce masa mahaukaci waɗansu su ce masa matsafi waɗansu su ce yu'allimuhu bashar waɗansu ce da shi kaza waɗansu ce kaza an gane ko Allah madaukakin sarki yace waɗansu sun ce annabi kahin ne sai Allah yace wa ma huwa biqauli wa ma huwa biqauli kahin waɗansu sun ce annabi sahir ne Allah yace wa ma huwa biqauli sha'ir ne wasu sun ce sha'ir ne wa ma huwa biqauli sha'ir da haka dai maganganun su sun sha bambam wa qalu ai waɗansu su sun ce muallamu wa qalu waɗansu su kuma sun ce majnunun mahaukaci ne to wannan kalma ta cewa da annabi mahaukaci ba manzo Allah kadai aka fara gaya ba duk wani annabi a tarihin duniya da ya zo sai da mutanensa suka ce da shi mahaukaci aya cikin suratul zariya Allah ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul kadhalika ma atal ladina min Allah ce kazalika haka al'amarin yake ma atallazina min qablihim min rasul ba waɗansu wanda suke kafin mutanen makka da manzo ya zo musu illa qalu ce sai da suka ce da shi sahirun aw majnun wasu ce da shi matsafi wasu ce da shi mahaukaci ma'ana kalmar matsafi da kalmar mahaukaci duk wani annabi a duniya sai da aka gaya masa ita shine a ƙarshe ma Allah ya ce atawasau bihi atawasau bihi hmm. bal hum qawmun Allah ya ce atawasau bihi kai ka ce wannan kalmar wasici suka yi wa junansu duk kafare suna yi wa ƴan uwansu wasiya cewa in annabi ya zo muku ku ce masa matsafi ku ce masa mahaukaci mu ma namu da ya zo haka muka ce su ma in za su tafi su ce to kuma ƴaƴanmu da jikokinmu in annabi ya zo ku ce masa haka kamar sun yi wasici amma Allah yace bal a'a ba wasu yace suka yi ba kun sai dai su qaumun tabu mutane ne masu girman kai to shi ko girman kai yakan mai da mutane su zama masu ɗabi'a iri ɗaya halayya iri ɗaya ko da suna da bambancin zamani ko da suna da bambancin launin fata ko da suna da bambancin yare ko da suna da bambancin garuruwa kaga mutanen da suka yi zamani da Nuhu sun ce da shi mahaukaci wa qalu majnunun wazdujir suka ce Nuhu mahaukaci ne wazdujir suka care shi amma tsakanin Nuhu da Ibrahim dubunnan shekaru ne amma Ibrahim shi ma sai da aka ce masa mahaukaci babu alaka tsakanin kafiran zamanin Nuhu da zamanin Ibrahim hasali ma duk kafiran zamanin Nuhu an kashe su da ruwan tufana amma ya aka kalmar mutanen zamanin Ibrahim suka gaje ta suka maimaita ɗabi'a ce ta zamo ɗaya ba wai zamani suka yi ba ba ganin junansu suka yi ba ba wasici suka yi wa junansu ba haka ɗabi'a take alkufru millatun wahida shi kafirci yana mai da mutane su zama iri ɗaya ko da garinsu ya bambanta zamaninsu ya bambanta launin fatarsu ya bambanta yarensu ya bambanta sai ka ji kafiran kano suna faɗa irin abin da kafiran naija suke faɗa sai ka ji kafiran najeriya suna faɗa irin abin da kafiran amerika da ingila suke faɗa tare da ba su taɓa ganin junansu ba saboda kafirci yana mai da mutane su zama iri ɗaya kamar yadda musuluncin ma haka musulunci ma yana mai da mutane su zama mai iri ɗaya abinda musulmin Kano suke shi musulmin Niger suke shi musulmin Saudi Arabia suke shi musulmin Amerika suke Ingila da ko ina yanzu in ka je musulmin Najeriya suna azumi na Amerika suna azumi na Saudi Arabia suna azumi duk azumin kuma daga wa rana zuwa ne fatuwar ta kaga musulunci ya mai da mu ɗabi'a iri ɗaya to haka kafirci yake mai da ma'abutansa su zama wasu ɗabi'a iri ɗaya wannan yasa dukkanin annabawa da suka je wa dukkanin kafirai dukka sai da aka gaya musu kalmomi iri ɗaya aka aibanta musu da sihiri aka aibanta musu da hauka shi yasa Allah yace ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba za a taba gaya maka wata magana ba face sai da aka gaya wa annabawan da suka gabace ka irinta an ce da su mahaukata kai ma an ce ma mahaukaci an ce da su matsafa kai ma an ce da kai matsafi haka fir'auna yake da annabi Musa wa inni azunnuka ya Musa mashura lallai ni ina da tabbaka kai Musa matsafi ne haka fir'auna ya gaya wa annabi Musa to da haka wannan kalmomi haka kafirai suke gaya wa annabawa mutanen makka sun gaya wa annabi ita wannan kuma Allah madaukakin sarki ya wanke shi sauran annabawa an gaya musu amma Allah bai haka yato mana inda ya wanke su ya kare su ya tare musu fada ba ba wai kuma dan ana nufin hakan suke ba nuhu da aka ce da shi mahaukaci ba inda Allah ya ce nuhu ba mahaukaci bane amma duk mu mun san cewa Nuhu, ai ba mahaukacin bane Ibrahim da aka ce da shi mahaukaci ba inda Allah ya ce Ibrahim ba mahaukaci bane mu kuma mun san Ibrahim ba mahaukaci bane ba Isa da Musa da sauransu duk da aka ce da su matsafa ba inda Allah ya tare musu faɗa ya ce ba matsafa bane tare da mu mun san ba matsafan bane me yasa Allah bai yi haka ba dan ya nuna darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da aka gaya masa sai Allah ya tare masa fada amma su wa'ancan da aka gaya musu Allah bai tare fadan ba ya kyale su su yi malamai suka ce duk da kuma cewa din ba hakan suke ba wa qalu ya ayyuhal ladhina nuzila alaihi dhikru wa qalu ya ayyuhal ladhina وإن يكاد الذين كفروا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاء waɗannan ayoyin mutanen makka ne suke aibantawa annabi da cewa mahaukaci ne wa suka ce ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru ya kai wanda aka saukar masa da zikiri shine qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to daka ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru ya kai wanda aka saukar da zikiri innaka lamajnun lalle kai mahaukaci ne Allah ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun am yaquluna bihi jinna ai bal na bihi jinna to ina Allah ya kare shi sai Allah ya ce nun wal qalami hmm. nun wal wa hmm. Allah ya ce nun Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika su malamai suka ce nun anan nu ara, nunun ita dai Allah yake nufi ma'ana harafi daga cikin harufan babbakun larabci nunun wadansu malaman suka ce nun anan ana nufin kifin da ya haɗiye annabi Yunus ibn Matta domin yana daga cikin sunayen kifi a larabci nun shi yasa Allah ya ce wa zannuni wa zannuni Allah ya ce wa zannuni da ma'abucin kifi kaga za tana daga cikin asma'ul khamsa ma'anarta shine sahibu za في محل نصب بالالف ذو في محل رفع بالواو ذي في محل جر بالياء أنغاني كو ذاك والظانون بمعنى وصاحب النون to kalmar nun ɗin kuma ma'anarta shine hut shi yasa a wata ayar a madadin Allah ya ce wa sai ya ka sahibil huti za aka canja ta da sahibu nuni aka canja shi da hutu zannuni daidai yake da sahibul huti ma'anan wa lafzan to da haka ubangiji ya ce nun na rantse da kifin da ya haɗe yusha'u dan matta a wani kauli na malaman tafsiri wal qalami kuma na rantse da alqalami wanda shine farkon abin da Allah ya halitta a duniya baki ɗayanta hadisi ya tabbacin sai al-bukhari manzo Allah ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta a duniya shine alqalami sai ya ce da shi Oktob sai Allah ya ce da alqalami yi rubutu sai alƙalami ya ce ma za aktub me zan rubuta ya Allah sai ya ce uktub ma kana wa ma kunu ila qiyamis sa'a rubuta duk abin da zai faru tun daga yau da na halicce ka har zuwa tashin alkiyama fajara bi katabil maqadiri da haka alƙalami ya rubuta duk abin da zai faru a duniya Shi ne alƙalamin da annabi yake nufi da rufi'atil aqlam wa jafati as-suhuf da haka Allah ya rantse da alƙalami wadansu malaman suka ce a kowane alƙalami me yasa Allah ya rantse da alƙalami kuma kowanne dan ya nuna mana muhimmancin alƙalami da alƙalami ake rubuta ilimi da alƙalami ake rubuta alheri da alƙalami ake rubuta boca ta gaske ko ta banza da alƙalami ake rubutawa a biya albashi da alƙalami ake rubutawa a sace kuɗin mutane ashe alƙalami yana da muhimmanci rayuwar mutane gaba ɗaya za ta koma akan me alƙalami da haka alƙalami yana da muhimmanci sai Allah ya ce wal na rantse da girman alƙalami wanda alƙalami shine silar ilimi allazi allama bil qalam Allah ya sanar da mutane ilimi ne ta hanyar alƙalami to da haka Allah ya rantse da alƙalami sai ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun shine jawabul qasmi wallahi kai ba mahaukaci bane dan Allah ya maka ni'ima nemar shine manzanci ba yadda za a aikace annabi kuma mahaukaci annabta da hauka ba su haɗa hanya ba annabawa su ne fiyayyun masu hankali a cikin mutane domin ba ma kowane jigari-jigarin mai hankali yake zama annabi ba a'a annabi idan Allah zai zaɓo ko a cikin masu hankalin sai na daban to kuma amma saboda tsabar wulakanci da cin mutunci ka ɗauko wanda Allah ya fifita ya ɗaga shi sama da dukkan masu hankali amma ka ƙasƙantar da shi cikin marasa hankali wannan ba karamin zalunci bane ba da Allah ya korewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yarfe da kage da kafirai suke masa da Allah madaukakin sarki yace wa qalu suna cewa muallamu annabi Muhammad wani ke koya masa Qur'ani ba Allah ya masa wahayinsa ba majnunun kuma mahaukaci ne ba mai hankali bane ba shine mala yace fa fi kalamihim tanaqudun cikin zancen su akwai tufka da warwara iz anna man yaqbalu ta'lima domin duk wanda zai iya koyan ilimi la yakunu majnunan ba zai kace da shi mahaukaci ba li'anna qabula ta'lima la yasluhu ma'al domin karɓar ilimi da koyansa ba ya zai dace ba da hauka sai Allah sarki ce me inna kashiful azabi qalila innakum sai Allah ya ce inna lalle mu kashiful azabi qalilan zamu ɗauke muku azabar nan amma qalilan na dan wani lokaci domin shi kafiri ko da a duniya an bar shi ya zauna lafiya wannan zaman lafiyan ba mai dorewa ne. domin da zarar ya mutu to kuma zai shiga tashin hankali da azaba wacce ita kuma ba yankewa har abada da haka wannan fari da mutanen maka suka shiga wahala tai wahala suka zo su ne wa annabi magiya ai musu addu'a Allah ya yi, sai Allah ya ce mun amsa za mu yayi amma ba duka ba na ɗan wani lokaci na iya rayuwar duniya bayan haka kuma a lahira za su koma ciki in dai ba su tuba sun yi imani ba shine ma'anar kashi bul azabi qalila mala yace ay alju'a ankum zamanan za mu ɗauke muku yunwar na ɗan wani lokaci qalilan ɗan kaɗan mala yace fa kushifa anhum ko fa kashafa anhum sai ku Allah ya yi wannan addu'a sakamakon addu'ar annabi me yasa Allah ce zai yayi zai yayi bala'in da yunwar na ɗan wani lokaci saboda innakum aiduna za ku koma gidan jiya duk mutumin da zai shiga bala'i ya roki Allah ya yaye masa in Allah ya yaye ya sake komawa sako to bala'i fa ba zai kyale shi ba zai dawo yanzu mutanen Najeriya muna ta kukan yunwa da bala'i da musiba me ya ga mana laifin mu in ma yanzu mun rusuna mun yi ta addu'a Allah zai yaye amma fa in muka koma gidan jiya za ta dawo domin alkawarin Allah ne wa in uttum Allah ya ce in suka koma laifi mu ma za mu dawo da azaba ba za mu ɗauke azaba ta dindindin ba sai dai mu ɗauke na ɗan wani lokaci lokacin da suka rasuna suka yi nadama suka yi addu'a amma matuƙar za su koma za mu koma wannan alkawarin Allah ne da aka Allah ya gaya wa mutanen Makka kuma aidun abin da yasa ba za mu ɗauke muku azaba duka ba saboda mun san za ku koma gidan jiya za ku koma ruwa in ku kun koma mu ma za mu komo wannan shine ka'idar Allah to ku haka ya faru domin Allah ya ce walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurr Allah ce ko da mun ji kansu wa kashafna ma bihim min durrin mun yaye musu cututtukan su laladdu fi tughyanihim ya mahuna za su koma kafirci to ko in dai za su koma mu ma kuma za mu sake dawo musu da azaba su koma jiya yau su koma gidan jiya ai inna kuma aiduna ila kufrikum dan mun san cewa ku za ku koma zuwa ga kafircin ku malai yace fa adu ilaihi sai ku suka koma din ka adatul kuffari kamar yadda wannan shine al'adar kafirai in sun sha wahala fi wa Allah magiya in ya yaye su sake komawa sabo idza nazala alaihim azabun in azaba ta sauka gare su thumma uzila anhum aka yaye musu bi du'a'i nabihim ta hanyar addu'ar annabin su yauduna ilaihi sai sun sake komawa ruwa hatta ya halaku har sai sun halaka haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya kaito mana nan yayin uwa Bahaushe yana cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa lalle mu sani cewa Allah yana gaya mana abubuwan da suka faru ne a jiya da shekaran jiya na tarihin al'ummomi. na irin laifin da suka yi masa da irin azaba da bala'i da ya dora musu daga baya suka tuba ya yaye in suka sake komawa kuma ya sake mayan musu wannan hali yayi kama da halin da muke ciki muna cikin bala'i muna cikin musiba muna cikin yunwa da talauci da karyewar tattalin arziki kuma ba kowa ya ja mana ba mu muka ja wa kanmu domin za saban mu da zunubin mu shi ya ja mana kar ka taba kallon wani ka ce shi ya ja ma kai ka ja wa kanka أولما أصابتكم مصيبة قد مثليها أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من أنفسكم وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم وما أصابك من سيئة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك duk wata bala'i da wani musiba da ya samu mutane su suka jawo kansu hannuwansu ya jawo da haka mu koma mu tuba ga Allah Allah zai yaye mana kada mu tsaya muna kifaɗi wane ya ce ai su wane suka jawo wane ya ce ai su wane suka jawo kai ma ka jawo ni ma na jawo su ma sun jawo shugabanni da nasu talakawa da nasu kowa da nasa idan muka haɗu muka tuba sai Allah ya yi mana baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ka yayi mana halin da muke ciki Allah ka ba mu yalwar arziki Allah ka kankare mana zunubanmu ka yafe mana Allah ka nufe mu da yin tuba tuba na dindindin Allah maɗaukakin sarki ka kyautata rayuwarmu yayin uwa ana tambaya akan hukuncin kewayawa cikin masallaci wajen neman sadaka da zagayawa da kwando ana karɓa shin wannan addini ne ko ba addini ba addini ne hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin bilalu sayyidina bilal ibn rabah ɗaya daga cikin sahabban annabi kuma mai masa kiran sallah bilalu yake ba da labari ya ce lokacin da annabi ya manyanta ya zama baya iya tsayawa ya daɗe to idan zai yi hudu ba ni yake dafawa to idan aka zo hudubar idi tunda su a zamanin ba lasifika ce da su ba ballantana annabi yana tsaye a waje daya yana huduba sauti yana kaiwa kowa bilal ya ce ni nake tsayawa annabi ya dafa ni yana kewayawa cikin mutane ya nemi su huduba wata rana annabi yana hudubar juma'a a idi da ya zo sahun mata sai ya ce tasaddaqna fa inni uritu kunna akthara halin nari ku rinka yawan sadaka dan an nuna min a Isra'i da Miraji ku ne mafi yawan ƴan wuta Bilal ya ce sai kawai na ga mata wannan ta kwanto zobanta wannan ta ciro awarwaranta wannan ta ciro sarkarta suna ta jehowa ni kuma sai na tara riga ina karɓa a cikin masallaci a sallar idi a tsakanin sahu sahu a gaban manzo Allah ake wannan kaga ya zama addini da aka ya uwa lokacin da aka ce a taimaka ba laifi ba ne don yan agaji ko wasu wakilai da aka wakilta suna shiga tsakanin mutane suna tattara wannan taimakon a zamanin annaba an yi haka bilalu ya yi haka a gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai hana ba da haka wannan ya zama addini allah ya sa mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullah